أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين لدي يوجا وتن رجب إجرى مائك صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو ديا لدري هدو دكما تلاتين دا هدو كما دي دي دا تلاتين دا ديا وتن بير ميلادية دبو بي دبو مشاء أكو Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu masallaci na jami'u shaikhi talhat salafi domin ci gaba da darasinmu na mako-mako a cikin littafin muna umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malaminmu الشيخ عبد الغني بن Al-Maqdisi al الجماعي al عليه Alayhi الله تعالى muna cikin babu tashakkud babi na ashirin da ɗaya a cikin littafin sannan a ƙarƙashin kitabu sala mun karkara hadisi na takwas, hadisin da ya bayani a kan taawud min al-ashiya'i al-arba'a fi at-tashahhud ath min sala neman tsari daga abubuwa guda hudu a cikin tahiyar ƙarshe da ake yi a cikin sallah mai raka'a uku ko sallah mai raka'a hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allahumma inni a'udhu bika min al-qabr وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كوكما jujjuyawa duk riwayoyi sun zo da takdimin wani da akhara wani wato a gabatar da wani ajin jinkirta wani za mu tashi hadisi na 129 yau da izinin Allah ta'ala malam yace an abdullahi ibn amr ibn al-as an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu annahu qala قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأن حديثا عن ساموش سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص shi kuma yayi riwaya daga sayyidina abubakar wannan shine malaman mu suke ce mishi riwayatul mudabbaj ko su ce riwayatul aqra sahabi ya ruwaito hadisi daga sahabi duk da cewa abdullahi bin amr bin al-as yana cikin sigaru sahaba kananan sahabbai sayyiduna abubakar yana cikin kibaru sahaba to amma duk da cewa haka zamanin su daya almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne malamin su dai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayatul mudabbaj ko riwayatul aqrani duk da wasu malamai suna bambanta tsakanin riwayatul mudabbaj da riwayatul aqrani da sharadin ɗaya sai idan an samu ɗaya ya ruwaito daga ɗaya shi ma ɗayan ya yi riwaya daga ɗayan kamar na na isha radiyallahu anha da sayyiduna abu hurairah Abdullahi bin Amr bin al-As ba mu bane yana ɗaya daga cikin al-muqsirun min riwaya yana cikin masu riwaya da yawa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne matashi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ya azurta shi da karfin zuciya na ibada ya zama ya sumun nahara kullahu wa kumun laila kullahu kullun azumi da rana da daddare kuma ya kiyamun laili mun sha ba da kissarsa babu bukatar sai an maimaita ta shi kuma ya ruwaito daga sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yana cikin sahabban da ba su da riwaya da yawa saboda sababin a fili yake bai rayu ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rasuwa bai wuce shekaru biyu ba da yan watanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ya zama shine khalifansa shi ma kuma bai dade ba bai yi shekarun da suka kai uku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi to da haka bai samu lokacin da zai zama ya karantar da almajirai hadisai da yawa amma duk da haka na abubakar radiyallahu anhu yana da hadisai masu dimbin yawa waɗanda malamai suka ruwaito a cikin littafansu daga ciki akwai wannan hadisin da ke gabanmu daga ciki akwai hadisin sa mas'uli wanda ya ruwaito lokacin da na na Fatima radiyallahu anha ta zo take cewa a ba ta gadanta yayi riwaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'shar al-anbiya ila nuratu ma tarakna fa huwa sadaqatu mu taron annabawa jama'ar annabawa ba a gadan annabawa ba a gadan su gado na dukiya wa warisa Sulaiman Dawuda me ya gada ya gaji ilimi ya gaji ilimi ba ya gaji dukiya bane يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا جيجا قاديشي ني قادونا إلي ني با قادونا دوتيا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر annabawa ba su bar gadon dinare ba wato dinariya kenan sannan ba su bar gadon dirhami ba wato azurfa kenan gadon da suka bari shine gadon gini. daga cikin hadisan sayyidina abu bakar radiyallahu anhu da ya ruwaito akwai hadisin da yake cewa ya ayyuhan nasu إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده yace ya ji mutane suna karanta ayat suratul ma'ida da take cewa ya ayyuhan ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum sai mutane suna fassara ta tun a zamaninsa cewa an kai ka zama mutumin kirki to kada ka damu ba sai ka yi wa mutanen banza wa'azi ba haka mutane suke fassara wannan aya bi tafsirin khati'i tafsiri na kuskure to shine sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yace kuskure ne wannan fassara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci amma suka kasa kama hannunsa su hana shi zalunci to saura kiris Allah ya gane su da azaba ga baki ɗayansu to wasu daga cikin hadisan sayyidina abubakar radiyallahu anhu kenan qur'ani ya ambaci sayyidina abubakar a wurare ba da sunansa ba da ittifaqin malaman tafsiri da ittifaqin sahabbai shine sanis naini can da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratu bara'a illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك shine ثاني اثنين shine kuma sahibuhu din da aka ambata إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabinsa shine sayyidina abubakar suna cikin kogo ya ce masa la tahzan inna allaha ma'aka kada ka damu kada ka shiga cikin damuwa Allah na tare da mu Allah na tare da mu ma'iyyatu nasrin wa ta'yidin Allah na tare da mu zai taimake mu kuma zai karfafe mu sayyidina abubakar ce. babban malamin mu a shek abu saq al-huwaini hafizahullah yana da wata nasifa a game da wannan ayat ta sanis nai sai da ya fitar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu a matsayin shine mutum na biyu har so bakwai yace kana tariya naini fil islam haiku aslama ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya cancanta a kira shi da tani nain domin shine nabi a musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sayyidina abubakar a musulunta na biyu wa kana tani ne fil shi ne na biyun mutane bi a hijira tare suka yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi shi ne na farko waye na biyu a hijirar sayyidina abubakar na uku ya ce wa kana tani ne fil shi ne na biyu kuma a cikin kogo lokacin da za su tafiyar hijira na hudu ya ce kana tani ne fil majlisi da'iman yajlisu bi jiwarin nabi sallallahu alaihi wasallam kullun shi ne na biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi a zama a majalis na biyar ya ce kana saniyat ne ni fi imamati sala limamin farko a musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam limami na biyu sayyidina abubakar na shida ya ce kana saniyat ne ni fi khilafatil muslimina shi ya shugabanci musulmai gabaki ɗaya bayan annabi sallama shine na biyu ce na bakwai yace kana sani sunaini fil qabr sannan shine biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kabar daga manzo Allah ta sama kai shi ne a Sheikh Abu Isa Qalbawi yace kan lahu hadhihi sifatu sani sunaini fi hayatihi wa ba'da mamati sayyidina abubakar ya cancanta a ce shine nabiyin mutum biyu a lokacin da yake da rai da kuma bayan ya rasu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban masa domin ya girmama shi shi ne ya gwaito mana wannan hadisi ya ce ƙala li sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya ma'aikin Allah ka koya mini wata addu'ar da zan yi a cikin sallah sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya san fasahar larabci idan ana lissafa masu fasaha a cikin larabawa to sayyidina abubakar ana lissafa shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya san tarihin larabawa amma duk da haka ya yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya ma'aikin Allah ka sanar da ni wata addu'a ka koya min addu'ar da zan riƙa yi a cikin sallah qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace mata qul illahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira kace ya Allah lallai ni na zalunci kaina zalunci mai yawa abinda ake ce ma az shine waqtu shay'i ala ghairi mawdi'ihi a sanya abu inda bai cancanta a sanya shi ba malaman mu suka ce az-zulmu yankasimu ila qismaini aslan an kasa zalunci gida biyu akwai az-zulmul akbar akwai az-zulmul asgar az-zulmul akbar al-ishraku billah shirka zalunci mafi girma ke akwai az-zulmul asgar zalunci karami shine suke ce masa irtikabu al-kaba'ir والذنوب aikata zunubai ƙanana ko kuma kaba'ir amma ban da shirka a wani tafsirin malaman mu suna cewa zalunci mataki uku ne akwai abin da suke ce mishi az-zulmul azlam zalunci mafi girma wanda ya fi girma shine al-ishraku billah hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta sun samu wannan a cikin fadin لقمان الحكيم رضي الله عنه yace ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai suka je suka yi ta suka ce ayyun minna la yazlimu nafsahu waye a cikin mu za a ce bai zalunci kansa ba alal a ce kana zalunta kanka wata ran kana jin bacci da zuwa ka je ka kwanta kana jin yunwa ka cin abinci duk yana cikin zulmul insani nafsa mutum ya zalunci kansa to sai sahabbai suka fassara wannan ayar suna nufin zalunci karamin zalunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a amma sami'tum qawla luqman al-hakim li ba ku ji fadin luqman al-hakim da yake ma ɗansa nasiha yake cewa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kada ka haɗa Allah da wani a cikin bauta kada ka haɗa wani da Allah a cikin bauta domin haɗa Allah da wani a cikin bauta zalunci ne mai girma to sai malamai suka ce al-ishraku billah huwa zulmul azlam zalunci mafi girma ce. sai na biyu da suke ce masa az-zulmul kabir zalunci babba zalunci babba ko su ce masa az-zulmul akbar zalunci mafi girma shine mai irtikabu maharimin lahi aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hara. sai wanda suke ce masa az-zulmul asgar zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yana bayanin wannan zalunci yace daga ciki kamar mutum yana jin yunwa ya ki cin abinci yana cikin zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa daga ciki akwai ka sa ma kafa kafa ɗayan ka kafa kafa ka ɗaya takalmi ɗaya kuma ka ki sa mata takalmi zalunci ne shi yasa manzo Allah sun yace la yamshi ahadukum fi na'lil wahidati falyat'alhuma jami'an aw liyaqla'huma jami'an kada ɗayan ku ya tafiya da takalmi ɗaya wari ɗaya ko dai ka sa jika ko kuma ka cire jika. daga ciki zaluntar kai akwai mutum ya zalunci rabin jikinsa shine ya kwanta rabin jikinsa yana inuwa rabi kuma yana cikin rana manzalin kuma ya hana duk wannan yana cikin zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa shine nan sayyidina abubakar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu yake karantar da shi wannan addu'ar yake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa a nan saidina Abubakar ka san ba zai yi shirka ba sannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu baya aikata manya-manyan zanabai ba ma'asumi bane shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin su ba a kama su da aikata manya-manyan zunubai to sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba wannan ba amma abinda aka karantar da manzo sayyidina abubakar abinda manzo sun karantar da shi shine zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa har shi sai ka nemi Allah ya gafarta masa mutum ya zalunci kansa shi kanta sai mutum ya nemi gafara Allah sai ka nemi gafara Allah subhanahu wa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min indi ya Allah ka gafarta mun wata gafartawa daga gare ka abinda ake ce ma al-ghafru shine at-taghfiya rufa abu shi yasa kake ce ma malfa da ake sawa a kai ake ce mata al-mirfa kaman hadisin da ake cewa da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wa ala ra'sihi al-mirfa manzo Allah kuma ya shiga garin makka a kansa akwai malfa al-mirfa da larabci malfa to me yasa aka ce ma malfa malfa سمي المغفر مغفرا لأنه يغطي رأس صاحبه malfa tana rufa kan wanda ya sa ta ko shi yasa ake ce mata aljirfa to idan kai zunubi kana son zunubin nan Allah ya rufe shi abu na farko shine idan bawaye zunubi yana son Allah ya koya wannan zunubin daga bayi Allah kada bayi su ga zunubin bawa Allah ya halitta shi akan wannan ɗabi'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk bayan Allah Allah zai gafarta musu zunuban da suke aikata amma banda masu yi addini to abu na farko shine baka san bayan Allah su ga zunubin da aikata abu na biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe maka wannan zunubin mala'ikun da suke tare da kai har su ga wannan zunubin da kake tare da shi mataki na uku na neman gafara shine in aka je lahira yau mutu bula to kada a bayyana sirrinka abin da ka riga ka aikata a ɓoye na sako ka nemi Allah ya gafarta maka to Allah ya koya wannan zunubin ranar lahira ba za a nuna shi a fili ba to shine magfira ce Allah ya baka gafara Allah ya maka gafara wani daga cikin magabata yana cewa min rahmatillahi li ibadi anna al-ma'asi aw anna adh-dhunuba la taqul daga cikin rahamar da Allah subhanahu wata'ala ya mabayi zunubai ba su dubi to shi yasa idan mutum ya zunubi ya je ya tuba tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala Allah ya gafarta masa to shine ne yace faqir bi maghfiratan min indik ya Allah ka lulluba wannan zunuban nawa lullubewa daga gare ka warhamni sannan ya Allah ka ji kana ka sa ni a aljanna bayan ka shafa zunubaina ka boye su daga bayi bayi ba su ga zunubaina ba to ya Allah subhanahu ta'ala ka yi mini rahama ka ji ka ji kana ka shigar da ni aljanna domin innaka antal ghafurur rahim sai ta'ayyili innaka lalle Allah anta kai ne al-ghafur mai gafarta wannan da yawa mai lulluba zunuban bayi ar-rahim kuma mai jin kai kai kake gafarta zunubai kuma kai kake jin kan bayi wannan addu'ar tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yin sa a sallah to amma riwaya ta zo bata ambata ina ake yi amma shi al-imam al-jama'ili sai ya zaɓi ya kawo ta a cikin babu tashakkut addu'ar da ake yi a cikin tahiya tahiya an bayyana mana ƙarar ga inda ake yin ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah an bayyana mana inda ake yin sa sannan a ta'awudu min al-ashiya'i arba'a neman tsari daga waɗancan abubuwan guda hudu su ma an ambata mana a inda ake duka ana yin su ne a cikin zaman tahiya to amma wannan addu'a sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya ma'aikin Allah ka sanar da ni addu'ar da zan riƙa yi a cikin sallah to wani wuri haka hadisin ya ba bayanin wani wuri za a الإمام ابن دقيق العلم رحمه الله أتين شرح ديما ولا اللتافم اللتافم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام يتشي هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله shi haka hadisin nan ya zo yana hukunta umarni da ai wannan addu'ar amma kuma bai bayyana inda za a yi ta ba walau ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجازا. sai al-imam ibn daqiq al-eid rahimahullah yace da za a yi wannan addu'a a dukkan bangarorin sallah inda ba a ce ba a addu'a ba to da ya halatta in ji al ibn daqiq al da za ka ɗauki wannan addu'a ka yi ta a dukkan bagire ko mahallin da ya halatta a yi addu'a a cikin sallah al-imam ibn daqiq al-eid rahimahullah yace la jaza to da ya halatta amma sai ce wa la'allal aula amma ina tsammanin abin da fi an ya kuna fi ahadi mawqilaini wannan addu'ar ta kasance an yi ta a ɗayan wurare guda biyu ina wuraren suke in masujudi ko dai a sujada wa in ma ba a ba'da tashahhudi ko kuma bayan tafiya ku ji yadda ya gina magana ku ji fikihu da a ce mutum zai ɗauki wannan addu'ar ya yi ta a dukkan wuraren da malamai ba su ce ba a yin addu'a ba a sallah to na jaza da ya halatta amma sai al'imam ibn tsikir ya ce amma ina tsammani ina ganin da mutum zai yi wannan addu'a a wurare biyu a cikin sallar ta to da ya ce waɗanne wurare ne guda biyu wurin farko sai ce in masujudi ko dai a cikin sujada wa imma ba'da tashahhud ko kuma bayan tahiyya fa innahuma al-mawdi'an allazani umirna fihi ma bid-du'a domin sune ne bagirai guda biyu waɗanda aka umarce mu da mu addu'a a wajen a cikin sujada ko an ce ai addu'a sannan an gama tahiyya ai addu'a shi ya sauri sai ka mana hadisan da suka ce ayi addu'a a cikin sujada da kuma hadisin da ya ce ayi addu'a a bayan tahiyya sai ce qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujudu amma sujada fajtahidu fihi fi du'a ku yi kokari ku dage ku zage dantse wajen yin addu'a a cikin sujada sai al-imam ibn daqiq al-ili yace wannan hadisin ya fassara zai fi kyau a dauko wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sayyiduna Abu Bakar yayi ta a wani wa qala fi sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a game da tahiya. Ya tahiyya yace wal ba'a da zalika min al mas'alati ma sha'a in ka gama tahiya kama annabi salati sallallahu alaihi wa sallam sai ka zaɓi kuma addu'ar da ka fi so addu'ar da ta maka ka darje ka zaɓa ka yi a cikin ba bayan ka gama karatun tahiyya to shine sai al-imam ibn daqiq al-id rahimahullah yace da mutum zai yi wannan addu'a ta na abubakar sunna a wuraren nan guda biyu to da fi. amma duk da haka ku ji matakai uku sai yace wala allahu yatarajjahu qawluhu fi ma ba'da at-tashahhud yace kai amma duk da haka ma ga wata magana ta uku mataki na uku kai dama mutum da zai tsaya kawai ya yi ta a ƙarshen tafiya. to da ya fi li zuhuri al'ilayati bi ta'limi du'a'in makhsusin fi hadha al saboda bayyanar kula da manzon Allah sallallahu alaihi ya rika yi da karantar da mu addu'a ke bantacciya a wannan wurin ku ji fikiru matakin farko ya ce da za ka ɗauki wannan addu'a ka yi ta a kowane wuri a wuraren da ya halasta a yi addu'a a cikin sallah domin akwai wuraren da ba a addu'a ko? To da ya halasta. Shi ya ce kai, amma kuma da za ka sanya addu'an nan a wurare guda biyu, a cikin sujada, saboda hadisin da ya ce a yawaita addu'a a cikin sujada. Ko kuma wuri na biyu bayan tahiya, domin shi ma an ce ka zaɓi addu'ar da ta maka bayan ka gama tahiya. Ya to da ya fi. Sai ce kai na uku ba mataki na uku duk da ma za ka sa ta a ƙarshen tafiya duk da ya ci kun ji yadda ya kawo so da kun ga akwa guda uku na malaman na malaman dukkan su abin da kai kai daidai to amma imamul fakihani a cikin sharhin da yamma wannan littafin sai ya ce qultu sai al-imam al-fatihani maliki rahimahullah sai ya ce wa fi hada tarjihi nazrun yace ka ni ina da fata cewa a game da wannan tarjihin na ƙarshe da yayi wal aula jam'u jamu bainahuma fil mahallain yace abin da yafi shine a hada a bada damar cewa ai waɗannan addu'o'in guda biyu a wurare biyun nan shi yafi al-makturin waɗanda aka ambata kaga wa rahimallahu imam al-fatih kaga shi ma al-imam ibn daqiq da bai ce ba za a yi amma ya ce ne ya ci matakai uku ya kawo mutane uku aka zo aka ajiye shi sai ɗaya ya ce ni wannan addu'ar da manzon sama ya karanta da sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu zan yi ta a dukkan wuraren da ya halatta a yi addu'a a sallata sai ya ce masa kai daidai misali sai a ce la dakka naira dubu ɗaya sai wani ya zo ya ce a'a ni a wuri biyu zan yi kawai da cikin sujada da kuma bayan tafiya ya ce ka yi daidai ladarka dubu biyu shi kuma wani sai ya zo a ƙaunin sa ibnu da tsaye na ibnu ke muku magana misali nake buga mu a ƙaunin ibnu da tsaye ibnu ne wannan sai zo sai ya ce shi ya zaɓi kawai wuri ɗaya zai shi ne bayan tafiya kuma kowanne sai da al'imamu da suke ya faɗi dalilinsa sai a ce to kai kuma lada ladar ka dubu uku shi ne abin da al'imamu da suke ya ce amma bai ce kada a yi ba ko to shi ne wannan to haka malaman sai suke tattaunawa haka ake fassara hadisi dukkanin su malaman hadisi kuma kusan zamanin su daya da al-imam al-fakihani al-maliki da imamin da kai kare kusan duk zamanin su duk da al-imam ibn qayyim ya girma al-imam al fatihani domin idan mutum yana karanta sharhin al-imam al fatihani na umdat al-ahkam zai ga inda yake kokkoko maganganu da yawa a cikin ihkamul ahkam shahu umdat al-ahkam na al-imam ibn qayyim sai ka a taƙaice dai wannan addu'ar ya halatta mutum ya yi ta a dukkan wani bagiri da ya halatta a yi addu'a a tanna sannan ya halasta a yi ta a wuri biyu kawai cikin sujada ko bayan an gama tafiya sannan ya halasta mutum ya zaɓi wuri ɗaya shine bayan tafiya ya yi duk ƙaunin da ka ɗauka a cikin akwal ɗin nan guda uku ƙala bihi al wa rahimahumullah to wannan hadisin ke ke ke da falalar istighfar istighfari ƴan uwa yana da fa'idoji masu yawa istighfari a rayuwar ba da dai istighfari ba da al'umma ta halaka istighfari shine dalilin da Allah subhanahu wata'ala yake amfani da shi yana cikin dalilan da Allah ke amfani da shi ne share mabayin zunubansa shi yasa aka tsara mana nau'ukan istighfari ku duba ka tashi da safe bayan sallar asubahi aka shar'anta ma mutum ya istighfari su ɗaya kafa ɗaya astaghfiru Allah wa atubu ilayhi su ɗaya astaghfiru Allah wa atubu ilayhi su ɗaya sannan da ka gama sallah aka ce kai istighfari astaghfiru Allah astaghfiru Allah astaghfiru Allah in liman ne kafin ya waigo ma ya kalli mamu aka ce yayi da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai istighfari kafa uku sannan aka shar'anta mana sayyidul istighfar sayyidul istighfar ana yin sa da safe kuma ana yin sa da maraice yana cin azkar tarfayin naha ana yin sa da safe sannan ana yin sa da maraice اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار فينا sannan aka أن ka استغفاري أجل a duk lokacin دوبة cikin أدعية istifta na sallah akwai اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب العبير من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد استغفاري كي من Allah الله صلى الله عليه وسلم rayuwarsa duk lokacin دلوك تندي motsi sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma ya rawaito hadisi ce a majalisi ɗaya sai mu lissafa manzo Allah sama yayi istighfari 70 ko ɗaya sai suka ce al alqur'ana yana fassara alqur'ani fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to istighfari so daga wannan addu'a tana da tasiri tana da girma kada ai wasa da duk kuma addu'ar da aka yi ana son mutum ya haddace ta domin akwai addu'o'in da ai ba za ka zo kana sallah sai ka rike hisnul muslim ba idan za ka iya yin za ka iya yin addu'o'i bayan sallah ko bayan zikirorin safe ko na maraice ka rike littafi ayin za ka yi ta zikirorin sallah ya ba za ka buɗe littafi ba za ka bude littafi ba da ka ake son kai sannan na sha ambata mana cewa duk addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi yake karantarwa babu babu at-taqidat al-lafziyya a ciki babu at-taqidat al-ma'nawiyya babu kullewar lafaz ka ji ka kasa faɗin lafazin sannan babu kullewar ma'ana ko zikirin tsawo ka kana ambaton ki ka ji kamar na ta ba ɗalibai labarin ce wasu ina karantar da wasu ina karantar da su addu'ar da ake yi in mutum ya zo gab da shiga ga sai wani ce ai tsawo in ji to baka jin ta kaman waƙe in ka zauna nan nan zaka haddace ta اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الرياح وما ذرينا ورب الشياطين وما أضللنا ني وهلس أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها دق رندة تضوذاك الشيء إن كان تفيا الدعاء لما ظل كل يكرم تد موشي كان يمتعني اللهم رب السماوات السبع وما أظلم يا الله كيني أبنجد صمي بلا بقي وما أظلم أبنجد قيمة إنوا لي أي سمت يمن إنوا wa rabbal ardina sab'i wa ma qalaina da kuma kaine ubangijin kasai guda bakwai da abin da suka kunta wa rabbar riyahi wa ma zaraina ya Allah kai ne ubangijin iska iska ba iskoki ba ko iskoki aljanu ba iska iska eh, iska da yawa kazan hausa masu hausa eh, abin da in za a yi jami'in abin da baya baya jam'antuwa sai ka ambata shi guda biyu kamar takidi kenan eh, lokacin da malam abubakar imam allah ya ji kansa ya rubuta littafi tafiya buɗe ilimi alif da tara da arba'in da hudu bayan ya a lokacin da ake yakin duniya aka ɗauke su aka tafi da su sun kai ziyara ingila suka yi tafiya ta ruwa to in zai yi jam'in a lokacin ba jam'in edita idan ya tashi sai ya ce edita edita a cikin littafin wanda ya karanta zai sai ce edita edita baya cewa editoci eh, zai ce edita edita amma daga baya an tabbatar da jam'in edita ne editoci to shi ne ba da ta edita to shi ne wa rabba riyahi wa ma zarai da kai ne ubangijin iska iska ya Allah wa ma zaraina da abin da iskan nan ta kunsa kuma take watsawa sannan wa rabbash shayatin wa ma ablal ya Allah kai ne ubangijin shaydanu wa ma ablal da abin da suka ya Allah ina neman ka tsare ni daga ka bani alkhairin wannan garin da zan shiga da alkhairin mutanen garin da alkhairin abin da ke ciki ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan garin da sharrin mutanensa da kuma sharrin abin da ke cikin garin in kai wannan addu'a sai Allah ya tsare ka duk garin da ka zo ka ba ka kawo bakin alamar shiga garin sai kai wannan addu'a to kun haka manzon Allah sun yake karantar da mu addu'o'i domin Allah subhanahu wata'ala ya tsare saboda ka fa'idojin zikiri suna da yawa fa'idojin istighfari alal wajhi al-akhas suna da yawa hadisi na 130 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي na Aisha ta rawaito wannan hadisin take ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan manzon Allah ta sama bai take yin wata talla ba ba'da an nazalat alaihi tunda aka saukan masa da idza jaa nasrullahi wal fath tun lokacin da aka saukan masa da suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath idan cin nasara daga Allah ya zo wal kuma aka maka buɗe. al-imam ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan fi ta'wili ayatul qur'an ya kawo tafsiri na farko kamar yadda ya saba yi sai ya tafsirin aya sai ya ce to ga kuma akwal ma'thura maganganun da aka samo su daga sahabbai ko tabi'ai waɗanda suke goyon bayan tafsirinsa ya ce annasu nan ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ji yakin da manzo Allah ta sanaba ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a ita cin nasara alfatu kuma shine fatu makka za a ci maka an kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka ya fita a boye ya fita daga shi sai abokinsa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala an suka fita ana neman su ruwa a jallo ya za a yi a kashe su a ci su danyu manzo Allah ta kuma ya ba komai nashi ya bar gari ya kai bayan garin maka ya waigo ya kalli maka yace wallahi innaki la ahabbul albilad ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu minki ce wallahi wannan garin na maka kai na fi so ya kai na fi so ba da dan mutanen garin nan sun fita da ni da garin nan wallahi ba zan fita ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam ke gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo garin maka. cikin tawaga wasu tun daga hanya wanda suke faɗa da shi daga hanya suka ji labarin cewa ga manzon da sama nan ya fito daga Madina zai zo maka. suka ce wallahi bari su gudu su je su tarbe shi su musulunta tun kafin ya shigo gari manzalin hukum ya shigo gari cikin izza cikin buwaya ya shiga ka'aba yana karanta laqad jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa laqad jaa al-haqq haqiqa gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil ƙarya kuma ta mutu dama innal batila kana da kuka dama ƙarya mutuwa za ta yi hmm. ita ƙarya kullum za ta taso ku ha akwai wata bishiya wata nan ta bishiyar ƙarya ita kawai sai dai tefuri amma ba ta ƴaƴa eh, akwai ta bishiyar ƙarya ba ta gaske bishiyar sunan ta ƙarya ba wai ba hausa da kake jin yana cewa ƙarya fure take ba ta bishiya ce ƙarya bishiya ce sunanta ƙarya ba ta ya sai dai ke Eh, gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabaya ƙarya ce mai launi bakwai ga bari ga waki da waya ga shudi ga ga ga ga ga ga ga ga kuma alagashi da rasta sun dubu ɗaya eh, da rasa sun dubu ba ta ƴaƴa sai dai tefuri ba ta ƴaƴa sai dai tefuri da rasta sun dubu ɗaya rashin da sun kudu ne amma kuma ba ta yin ba ta ba ta fitar da ya'ya sai dai ta fure in ta gama faranta sai ya bushe shi a banza to manzon sa mai wani kaga wannan ya cancanta a kira shi da alfatu ya cancanta a kira shi da alfatu idza jaa nasrullahi wal fathu idan cin nasara daga Allah ya zo wal fathu da kuma budi aka bude maka garin maka shi yasa malamai suke cewa inna makkata futihat silman la'anwat ko kuma su ce inna makkata futihat da'watan la'anwatan an buɗe maka ne da da'awa ba yaƙi aka yi shi yasa a fatu maka ba a kashe mutane ba manzo Allah sama da ya shigo garin maka sai tsarar garin maka ta dawo hannunsa ya zama shi ke da mulkin garin maka sai ya rika ba mutane kofa ya ce man dakala babahu wa man dakala baitahu wa aglaqa babahu faqad salim tun mutumin da ya shiga gidan shi ya kulle to ya kubuta sai ka zauna a waje sai kowa ya shiga gidan shi ya kulle ya ce wa man dakala dara abi sufyan faqad salim duk wanda ya shiga gidan abu sufiya shi ma ya tsira haka manzali su sama ya ta faɗi ya ta faɗan musu duk ya ba su hanyar tsira sai daga ba a kashe mutane ba haka buɗe garin maka musulunci ya dawo a garin maka dama daga nan ya fara ya turati ya tafi garin madina sai ga shi kuma ya dawo hmm. kaga mu da khalu sidiqin kenan da mukhraju sidiqi hmm. maka mukhraju sidiqi hmm. za ka yi ita ce mafita ta gaskiya sannan mudkhal sidqin madina sannan maka kuma ta zama ita yanzu kuma me mudkhal sidqin maratan sani bayan ta za zama mukhraj sidqi mafita ta gaskiya sannan kuma yanzu ita ce mashiga ta gaskiya wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma za ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah afwajan tawaga tawaga tawaga tawaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya yace za a samu mutane su rika zuwa daga cikin mutanen da za su zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqwamun raqiqatul raqiqatul qulubuhum zukatansu masu taushi sahabbai suka ce su waye waɗannan sai ce humul yamaniyu su ne mutanen yaman manzo Allah sai ce al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyyah ce imani dan yamani hikima ma irin yamanci to tun daga wannan saukar wannan ayoyin na cikin suratul nasri aka yi ta samun tawaga tawaga suna zuwa suna musulunta jama'a jama'a waɗannan su zo su musulunta waɗannan su zo su musulunta manzo Allah sama kayansa ɗaya ne in an ce tawaga kaza ta zo sai manzo sama ya fito da wannan kayan sayyidina abubakar da umar radiyallahu anhu suka je suka samu manzo Allah suka ce ya ma'aikin Allah da ka samu wani tufafi da za ka rika sawa an ce kayi baki waɗanda za su musulunta manzo Allah sama ya ce idan kuka yi ittifaki akan wata shawara ba zan saba maku ba so da kamar yana da kaya ya zama yana da kaya na me da yake tarban alufut jama'u da suke zuwa su musulunta wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to in kaga haka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ka rika tasbih bihamdi rabbika kana godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka rika neman gafararsa innahu kana ghaffara innahu kana ba. Allah madaukakin sarki ne sarkin bayan in kai ga nemi gafara Allah zai karɓi tubanka shi istighfari wani bangare ne daga cikin at-tauba malaman mu suka ce tuba abu hudu in dai at-taubatun nasuhu ce suka ce istighfarun bil lisan kaga matakin farko ce وإطلاق بالأبدان ونية ترك العود بالجنان ومفارقة سيء الخلال أبو نفر كوشيني استغفار باللسان متني استغفاري لباكي faɗi da baki ka faɗa ka ce astaghfirullah astaghfirullah da baki sannan ikla'un bil abda sannan gaɓoɓin da suke yin saɓon su dena ba ka yin istighfari kuma ka ci gaba da sabo sai an samu al-iqla'u bil abda sai gabobin da suke saban sun daina harshe yana da zunubansa al-imam al-ghazali Allah ya ji kansa a cikin littafin sa ihya ulumuddin sai da ya kawo 20 a zakara 20 afatan lil lisan aiboba da zunubai guda 20 da harshe yake harshe shi kadai shi yasa cikin hikimomin al-imam ibn qayyim rahimahullah yace da harshe ya kai tsawon hannu a cikin gabobi da ba za a zauna a duniyar nan ba harshe wannan gaya na ka gan shi inci nawa ne shi inci nawa ne centimeter nawa ne amma jiwa fitinar da yake haɗawa duk cin fitinar da suke afuwa a duniya ya harshe su yaɗa ko ba shi ne shi yasa malamai masu hikima da suka tashi kamanta shi suka kamanta shi koyi da maciji kumurci قبل لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقادر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان حرشي متشجين خل جنبيك لراه وامض عنه بسلام Mutu bi da'i samti khairul laka min da'il kala gara ka mutu da shiru da ake ka mutu da shiru gara a ce baka faɗa ba manzon da sama gabaci ɗaya sai ya faɗa mana yadda ake mu'amala da harshe sai ce rahimallahu abdan qala fa ghanima aw sakata fa sallama Allah ya ji kan bawan da idan ya faɗa sai a ci riba shi zai ci riba al'umma kuma su ƙaru au sakata fa ba, ko ya shiru da ba zai faɗi alkhairi ba sai ya kubuta baka faɗa ba za a ce ka faɗa khalli ka lira harshe kamar wani shibau ne kaga wani ƙwararren maharbi ya tale zai jefo maka ya ce idan ka ga ya haka to khalli jambai ka lira sai ka kauce masa wan bi amru bi sala ka gushe ka wuce lami lafiya mutu bi da'i samti khairun laka min da'il kalam gara ka mutu da shiru saboda cutar shiru da a ce saboda cutar shiru harshe yana da aibu in mutum ya istighfari ya tuba to ya daina da harshe sannan hannu na zunubi idan mutum ya istighfari to ya daina saban da yake da hannu kafa na yi ido na yi kunne na yi ciki na zinibi al'aura na zinibi duk idan mutum ya ce ya yi istighfari to ne wannan shar'i na biyu ke na iqla'un bil abdan sannan niyyatu tarki al'aud bil jana mutum ya ji a zuciyarsa ya ni ya cewa ba zai sake koma wannan sannan mubarakatu sayyi'il khillah Abokanansa da kake tare da su wanda kuke sako da su kaurace musu in dai ba za su tuba ba amma ma daman mutum zai ce yayi istighfari amma yana tare da waɗanda suke tare da shi na sako ba shi ba shi ne Allah ba da ke ce manzan da suna makarshen wannan aya to tun da aka saukar da wannan surar na na aisha ta ce duk lokacin da manzo Allah ta salama ya salla illa ya kulu fiha Fati sai ya fada a cikin sallarsa subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbatar maka ya Allah kai ne ubangijinmu wa bihamdika sannan godiyar kama haka Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mini a ina ake wannan addu'a an faɗe ta haka da sun bambaci. fi salatihi a cikin sallar da yake yi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa wa yaqulu fiha fiha tun da min takbiri ina taslimi kenan daga kabbara harama zuwa sallama ina bi to sai riwaya al-imam sun ta zo da tasbih wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah sallallahu yana yawaita fadi a cikin sa da kuma sujudarsa idan manzo Allah sama alaihi ruku'u ko ya sujada to yana yin wannan addu'a cikin addu'o'i da zikiroran da ake yi a cikin ruku'u da sujada akwai wannan akwai siyar da yawa da suka zo na ruku'u da sujada da ake daga ciki akwai wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبر لا أنا أي سبوح قدوس رب الملائكة والروح أنا أي أنا أي أسجد subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la ana yin sa a ruku ana yin sa a sujada duk waɗannan sigogi ne da ake son ka haddace su ka iya su yau kai wancan gobe kai wancan ka zama kana da ne at-tanawwu fi mu'amalati sunnan nabawiyya kana nau'antawa wajen mu'amala da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to ne sai ka wannan addu'a saboda wannan addu'a ana yin ta a rukun kuma ana yin ta a sujada to kun ga ita ma cike take da ne cike take da istighfar neman gafara an tambayi al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah tsakanin tasbihi da istighfari wanne yafi al-Imam Al-Qayyim ya kawo wannan bayanin a cikin al-Wabil Tayyib min al-Kalim Tayyib aka tambaye shaykhul islam taymiya da istighfari da tasbihi wanne yafi ce idan tufafi suka kasance tasbiki me ya kamata a musu sai aka ce al'asar wal bukhur a sanya musu turare wanka kun tufafi gogagu idan ka sa to yanzu kuma me ya rage sai fesa turare sai ya ce idan ko tufafi suka kasance dukun dukun sun yi dauda sun yi datti me ya kamata a samu ka ce a sabun wal ma'u sahil sabulu da ruwan zafi sai al-imam ya ce to idan haka ne fa wala ta wa siyabu na thiyabu a aw janisa to yaya gashi kuma tufafin kullum cikin dauda ya ba da amsa wa sun gane Eh? istighfari matsayin ne sabulu da me da ruwan zafi a game da me jukunkuna da zukata masu dauda me dauda su shi ko tasbihi matsayin su ɗaya da turare sai idan ba zunubi sai ka zo ka ta tasbihi to daga kenan istighfari ya fi ya fi tasbihi amma cikin ikon Allah duk kusan inda za a hada duk inda za su sai ga sun zo a tare fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih ya ka ce bihamdi rabbika ya ka ce wastaghfirhu at-tasbih ma'a al-istighfar zukira ma'a fi makamin wahid sannan da manzon sama ya tashi mana at-tasbih al-amali na wannan ayar sai ya zama ya karantar da mu ne subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya hada ne tasbihi da me da istighfar sannan a cikin zikirin safa da na maraice akwai istighfari dari akwai tasbihi dari akwai istighfari dari akwai tasbihi dari kaga kuma an sake hada su astaghfiru Allah wa atubu ilayhi astaghfiru Allah wa atubu sannan kuma subhana wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi su dari ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dik mutum ya hada su ko da kai da tazini da ana son mutum ya rika hada su ko da yaushe idan zai yan uwa wannan na nuna mana mu ɗan gata ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta rahi al'umma ce da Allah ya zaɓe ta antum tufuna 70 umma antum khairuha wa ajalluha inda Allah manzon da sun ce da za a auna nauyin al'ummatai to ne za ku zo na 70 da al'ummatan da Allah ya tayar a duniya su saba'in ne to ku ne na ƙarshe أنتم خيرها كوكوكا فدك ستين تعالى وأدلها عند الله كما كوكوكا درجة أو من الله موني الأمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أما الأولون موني نقع شيء أما قوموني فقهم وأن ذات سوار شداء الجنة نحن أكثر الناس نحن أكثر نحن أقل الناس عملا وأكثرها ثوابا mu muka fi karancin aiki aikin mu bai da yawa amma wa aksaru ha tawabatin da Allah mu muka fi kuma yawan lada sannan nahnu aktsar nahnu aqallu na aktsaru nas umran mu muka fi mutane karancin shekaru al'ummatan da Allah ya yi mu ne muka kowa karancin shekaru أعمار أمتي ستون أو سبعون وقليل منهم من يجاوز ذلك rayuwar al'umma manzon sama sittin saba'in kaɗan suke shekara haka wani ya kai saba'in da biyar wani ya kai tamanin wani ya kai ɗari wani ya kai tasa'in wani ya kai ɗari da goma al'umma sama kai shekara tamanin ya aiki kake zama ma al'umma so tari sai mutum ya zama mutane al'umma ke zama musu aiki shekara tamanin sai ka zama aiki amma wa aktaruha ajar, kuma mu muka fi yawan lada haka Allah ya zabe mu to shi yasa kofofin tuba kofofin istighfar da sunan an bude mana su mu shiga ta kowace kofa nake sannan wannan na nuna maka a ƙarshe ashe baka bukatar sai wani ya baka istighfar tantini manzo Allah da sama ya baka yaushe zaka jira sai da wani manzo su ta sama shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da mutuwa sannan wani zai ce zai baka nashi ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daɗe, aka saukar da shi daga as-samawati sab'u daga sammai bakwai yazo to kai yawa kake jira kuma ya baka naka nashi kai to daga muna da istighfarin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu mai sauki mai yawan lada kuma wanda muke da dahir muke da tabbas in mun yi Allah subhanahu wa zai karɓi wannan istighfarin namu Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka kai mana rahma alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kuma wannan shine karshen babun mu na at-tashakkud in Allah kai mu darasi na gaba za mu tashi babu witir akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi kamar wannan addu'a da malam karanta da da na ta da na kanta ƙarshen bayan tafiya ko a a ƙarshen daga cikin wanne al'imamin da tsinkalin ya ce ya halatta a yi ta a dukkan wani bagire da aka halatta a yi addu'a a cikin sallah matakin farko ke na biyu ya halatta a yi ta a bagirai biyu bagiran farko ne cikin sujada bagire na biyu ne bayan tahiya ƙarshe sai ibnu da al-id ya yace amma abin da ya shi shine mutum ya sanya ta a ƙarshen tahiya duk shi ce. mun gane so da kaji idan mutum ya dauki ɗaya daga cikin maganganun nan guda uku ya aikata ba za a ce yayi laifi ba kuma ya dace insha Allah ta'ala na'am na'am wa alaikum salam malam ne ingancin hadisi ne wanda aka magana salati na'am ha salatu tasbihi hadisin ke yana son hadisai a duniya ne yawan sabani malamai sun kasu gida biyu a game da inganci ko rashin ingancin hadisai ba hadisi ɗaya ba da suka zo akan salatul tasbih amma imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta wani littafi yi bayani akan salatul tasbih a malaman mu na wannan zaman ma wadanda malamai manya-manya na ahlus sunna الشيخ محمد ناصر بن albani da الماجران a gefe guda suna ganin hadisin salatul tasbih aka hada isnadansa ya inganta amma a shek muhammad bin salih al-taimin da malamin sa shek abdullahi bin baz su kuma suna ganin hadisan ba za su taba ingantuwa ba har ne a shek muhammad al-taimin yake ba shawa. Ya yace me yasa musulmi zai nace ce sai yayi salatu tasbihi duk da sabanin da ake da shi a kanta ga salloli nan ingantattu nau'o'a masu yawa mutum ya rike yi su sannan yace yadda sigar salatu tasbihi ta zo ba kowa zai iya yin ta yadda me yasa zaka kauce ba abin da yake mai sauki kace kai dole sai mai wahala zaka sannan shehu lisamin taymiya tun can da shi ma fahimtar ta ce ba hadisan salatu tasbihi ba yadda zaka fi inganta ala ayyati halin ni dai na fi goyon bayan waɗanda suka ce hadisan salatu tasbihi ba su inganta so daga mutum ya batta shi ya fi eh, ya batta shi ya fi akwai nau'ukan sallah ga sunan mutum ya rike mutum ya rike salatu duha kullum ya rike ya yi mutum yin salatu duha wanda mutum ne wani yin salatu duha sai ba tsofaffi su suke yin salatu duha wani ma yanzu na za ka tambaye shi ka ce salatu duha din ina ya santa wani a karin magana ya santa ganin a hajjaba sai sa kara da kawo sallar wata in ji ba haushi ko daga an gabas sai dai sallar walha to to salatu duha ana yin ta raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas hadisan da suka zo kenan suka bayyana salatu duha ba a wuce raka'a takwas to me yasa mutum ba zai yi salatu duha ba ya rike salatu duha sannan ga as-sunanur ratib mutum ya rike raka'atul fajr ɗaya ce ya rike sallar da ake yi raka'a bi kafin azhar ya rika sallah raka'a bi bayan azhar ya rika sallah raka'a bi kafin la'asar ya rika sallah raka'a bi kafin magriba ya rika salloli raka'a bi kafin bayan magriba sannan ya rika guda biyu kafin isha'i da bi bayan isha'i sunan zasu sannan ko mutum daidai gwagwado ya rika kiyamun layi me yasa mutum zai nace shi ya yi salatar tasbih جدا الامام الخطيب البغدادي يمكن ان يكون اللتاف الناكع جدا اللتاف نيمي وحل الساموة ما اللتاف نيمي لها قضية كي شاك وجدت غيبوك يا تكتبو حديثا يفتو ما لمن دا تكرون ناس يفتو ما لمن دا تكرون ناس karshe shi ma sai ya karci shi ya tafi tare da أن suka inganta su amma shi ne ce mu sabani ne tsanani a tsakanin malamai qadiman wa hadisan cin canda da kuma yanzu sadaka da mutum ya fi ya bar abin da aka yi sabani a kai ya kama abin da aka yi ittifaki a kansa waɗannan sallolin da muka lissafa duk malamai sun yi ittifaki a kai falalarsu da ingancinsu da darajarsu da kuma lajarsu to mutum ya tabbata a kansu fiye da salatu tasbihi Allah madauki zaki ya gafarta mana na cewa you. سكي نعم كيل السكي سبب أن وحيفة تدوم الزعم من القول بالحدود والآطال ولا تكون من الغافل هو وجد مشيني قد وقنا يا akwai zikirin da ya halatta ka yi shi a zuciya akwai kuma wanda za ka iya yi kana jiyar da wanda yake kusa da kai akwai kuma wanda za ka jiyar da kanka amma zikiri mutum ya ga murya manzo Allah sun ya taɓa jin sahabbai suna irin addu'a haka da ƙarfi yace innakum la tad'una asamma wala abta ba kurma ko bebe kuke kira ba walakin tad'una sami'an kuna jin kuna kiran wanda ya kasance mai jini. sadaka ya za a yi ku ɗaga murya ku kuna ihu baya cikin ladabin zikiri mutum ya ɗaga murya daga cikin ladabin zikiri ai ko babban mutum ne kake magana da shi ai kasa kasa kike da muryarka da ka ji an ɗaga murya to akwai rashin mutunci da rashin kunya in dai kana magana da wani babba kan ɗaga muryarka to akwai wani abu a ce na damuwa to walillahi masalul a'la Allah shi yana da misali mafi girma ya za ce shi Allah subhanahu wata'ala za ka sana ambatansa mutum yana iya ko daga daga cikin ladubban hukumi ana son mutum ya nutsu hmm. nutsu mun gane hmm. wannan ya ce wannan tsohon matsala ta an sha magana kan na tambaya wa kan me yi hukuncin bin wanda ba ahalus sunna ba ba an sha magana kan tambaya ta bi malam idan mutum ya shigo masallaci sai aka fara kiran sallah to malam zai zauna ne ko ko idan an gama kiran sallah ya tashi ya yi tafiyatul masjidi ko ya dai abin da ya kamata ya shine ya ga dama ya tafiyatul masjidi ko da ana kiran sallah ko da ana kiran sallah ka shigo masallaci ba dole bane sai ka jira an gama sallah za ka iya tafiyatul masjidin dalilin da ya yasa mutane suke tsayawa shi ne saboda su amsa kiran sallah amma ba nasi bane yazo ya ce in ka shigo masallaci ana kiran sallah har kai tahiyatul masjid sai an gama kiran sallah a mutane suna tsayawa ne saboda su amsa kiran sallah aiki da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka ji mai kiran sallah yana yi ku rika ambatan abin da yake yi in kuka gama kuka gama kiran sallah kuma su kuma salati in ji manzo sallallahu sannan wa sallu Allah aliyal wasilata sannan ku kan mun wasila to shi yasa ake yin haka in mutum ya shigo masallaci ya ga dama ya tahiyatul masjidin sa ya ga dama kuma ya tsaya kada ya zauna sai ya yi tafiye tahiyatul masjidin mun gane ina jin na amsa wannan tambayar tashi mutum ya shigo masallaci ta hiyatul masjidi yayi kafin ya zauna shine sunna ko da ran juma'a ne ne yana kudu ba mutum ya shigo masallaci ta kafin ya zauna ya tahiyatul masjidi sannan sai ya zauna Abin da manzon da sama yi umarni da shi da aiki Allah ta'ala a'la wa a'la shi na'am wa alaikum salam sai ya ji tsakiya sai da ya sai ya fara da ita ta indiya ai an ce ne idza sami'tum al-mu'adhdhin yaqulu yu'adhdhinu taqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin kaga abin da ji shi za ka amsa abin da baka ji ba za ka ji sai kaza kaga la kaza a nan mutum inda ka riska shi za ka amsa kira in aka gama kama annabi salati in ka gama salati sai mar kai addu'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma in ka gama sannan kai addu'a raditu billahi rabban bil islam dina wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulun sannan kuma kana da wata addu'a ka sai ka koma gefe kai addu'a ka taka ta kashin kanka manzon kuma ya lissafa wannan bajiya a wurin wuraren a cikin wuraren da ake amsa addu'a bayan kiran sallah ba yana cikin wajajen da ake cin gajiyar su a addu'a kuma ana fatan idan mutum ya addu'a a wannan wurin Allah zai karɓi addu'a shi kenan ko اللهم آتهم حسنى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم اصلح اوقاتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن مالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من أن يرد إلى أرضي الأمر برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.